Fito domin shi ma ya taka rawar shi ta takarar shugaban kasa a shekara mai zuwa 2023 kuma ne kuka lura da shi ganin cewa ya kamata a ce ya fito takarar so abinda muka lura da shi wurin cewa gani ya fito takara magana ce ta arewa arewa babban abin da muka dogara da shi shine noma to shi kuma ya yi wasu tsare-tsare irin su anko barowas da sauran tsare da in muka tsaya nan tayan ba zai banni ba wanda sun taimaka wurin ƙara haɓaka noma a arewacin najeriya to wannan tsare-tsare na sannan kuma lokacin da aka yi da aka yi wannan eh, annoba ta covid-19 ya yi ƙoƙari ya ƙirƙiro wani program na covid-19 loan wanda sana'o'in da suka durƙushe da suka samu matsala najeriya na daga cikin wadda muka sauri muka holhodo a cikin duniya wannan ka karanta za ga najeriya na cikin wadda suka yi reviving da wuri saboda irin wannan policies da ya yi na post covid-19 policy so da sauran kuma tsare-tsaren da ya rika a matsayin na gwamna na central bank kuma kun san yadda aka tsinci kai cikin yanayin tattalin arzikin najeriya ya karya saboda farashin man fetur ya yi ƙasa to amma duk da haka da mfla kokari ba a kori kowa aiki ba ba a rage ma'aikata ba kuma dai kasar tana ci gaba da tafiya ana yin ayyuka ana kuma yin wasu program din so wannan ba karamin dafawa ya yi ma shi shugaba buhari ba kuma shugaba buhari nan namu ne dan katsina sai yasa yau muka zo katsina domin gari ne na shugaban kasa kuma shi da mafela na shugaban kasa ya taimaka mu wurin cimma manuhohin shi so muna mashi godiya kuma shi ma muna kira gare shi cewa kada ya ji tsoro kada ya ji shakku muna bayan shi al'umma na son shi kuma sun fahimci abin da yake yi kuma sun fahimci cewa ƙasar nan ba ta bukata 'yan siyasa yanzu abin da ke mutanen da suka san wanda ake cewa technocrat ma'ana wanda suka san ayyuka wanda za su gyara ƙasa so yanzu muke bukata wannan shine dalilin na kiran namu gare shi cewa ya hito shugaban ƙasa to kuna ganin ko baya da katsina da kwajo da za su iya mara mashi baya ai jiya muna kaduna jiya kaduna mutanen da suka zo in ka ga mutanen sun na katsina kuma katsina ma yanzu an zo da yawa so sannan gobe ma za mu tafi kano haka za mu zagaya a duka 19 northern state kuma ko ina irin kungiyoyin nan namu ne suke cewa kungiyoyi ne suka haɗu dama na kungiyoyi muka haɗu shi yasa aka ce unified northern youth forum muka haɗu domin mu kira gare shi akan cewa ya hito takarar shugaban ƙasa me kuke samu daga al'umma dangane da wannan talla da muka dauko so gaskiya tunda muka dauko tallan nan bamu samu kalubale na ko ɗaya ba mun dauko talloli a can baya wasu sun dauko mun ga irin kalubale wasu a ce a sun tsuha wasu a ce ba su iya tahiya wasu a ce ba su lahiya amma tunda muka dauko wannan talla babu wanda ya ce mana wai shi yana da wata matsala kowa sai dai ce eh lalle yana kokari akan harkar banki da yake aiki kuma inda ya saba so kun ga ko tunda muka haro yanzu lalle tallace mai kyau kuma tallace wadda muke tuni idan aka samu nasara to za a samu shugabanci na garin Allah da But since we start this journey, nobody has said that MPLA is not able or is not good or is not capable of leading Nigeria. So therefore, we call on Nigerians to please and please support this man and to also put our voices together to call him to declare. Let him also declare. Let him go and meet Mr. President. Tell Buhari that, sir, I'm also contesting for president. As your Siemens governor who accepted you, who helped you, in stabilizing the economic policies in Nigeria. Sir, I also want to contest. We believe the state knows what it feels to produce a credible and competent leader. Therefore, we are calling on the people of Katsina State to join our forces to speak louder for Mr. Godwin MFA to hear our call, our urge and begging for him to contest for the President of the Federal Republic of Nigeria. Thank you, thank you, and God. ana matsa Thank you, Where is that?